daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله ولي الذين آمنوا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana. inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim sauraro kun kamo sashen Hausa na mara jamhuriyar musulunci ta Iran daga nan <laughs> birnin Tehran. Mun shaba Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ta ce zango na biyu a wannan rana da fatan amun lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su. Daga nan kuma sai ku ji sharhin bayan labaru abin da zai biyo shine shirin nan na kokun san sai kuma muku harshen farisanci kisoshin rayuwa shirin na balaga da kuma kiɗan-kiɗan iraniya da fatan za ku kasance tare da mu labaran duniya da farko ga kanunsu adadin waɗanda suka kwanta dama a gobarar tashar jirgin ruwan shaidar ja'i na iran sun kai 21 falasɗinawa 39 sun yi shahada a cikin sa'o'i 24 boko haram ta kashe mutane 12 a jihar borno yanzu sai a gya zama domin aji cikakkun labarun. Adadin waɗanda suka kwanta dama a gobar tashar jirgin ruwa ta shahidar ja'i da ke Iran sun kai ashirin da 21. Ministan harkokin cikin gidan Iran, Askandar Momini, wanda ya kai ziyara zuwa wurin da gobar ta tashi, shine fara sanar da cewa adadin waɗanda suka jikata sun kai 750 da kuma waɗanda suka rasa rayukansu zuwa goma sha hudu. sai dai kuma daga baya ma'aikatar shari'a ta ƙasar iran ta sanar da ƙaruwar waɗanda suka kwanta damar zuwa 21 mai shigar da ƙara na gundumar hormuzgan mustapha Arman ya sanar da cewa ɗaya daga cikin aikin da suke yi a wajen shine tantance waɗanda suka rasa rayukansu hakanan kuma ya ƙara cewa zuwa yanzu sun tabbatar da mutuwar mutane 21 har ila yau ya ce bayan tantance gawakin waɗanda suka rasa rayukan nasu za a miƙa su ga iyalansu domin yi musu jana'iza biyu daga cikin waɗanda aka tabbatar da mutuwar tasu mata ne sauran kuma maza ne zuwa yanzu a jiya asabar ne dai aka sami fashewar wani abu mai ƙarfi a tashar jirgin ruwa ta shahidar Ja'i, da hakan ya yi sanadiyar jikkata da kuma mutuwar mutane dama tuni dai aka bude bincike domin gano musabbabin abin da ya faru sojojin yamma sun sanar da kaiwa cibiyar sojan sama ta nivatim hari sau biyu a cikin sa'o'i 24 sojojin na kasar yaman sun sake kai hari a kan sansanin sojan sama na nivatim da shine mafi girma a haramtacciyar kasar isra'ila a karo na biyu a cikin sa'o'i 24 Majar sojan ƙasar yamman ɗin ta ce wannan shine karo na hudu da suka kai hari akan manufofin haramtaccen ƙasar isra'ila daban-daban a cikin sa'o'i ashirin da hudu kakakin sojan ƙasar yaman janar yahaya sari ya faɗa a wata sanarwa da wato cewa sojojin ƙasar sun kai hari da makami mai linzamin da ya fi sauti sauri wajen kai wa sansanin na nivatim hari wanda yake a cikin yankin naqab a Falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya janasari ya kuma kara da cewa har-haren da suka kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ƙarƙashin ci gaba da taya falasɗinawa faɗa ne da suke yi kuma sun sami nasarar wato saukar makamin a inda aka harba shi hakanan kuma janar sari ya ce sojojin na yaman za su ci gaba da kai wa haramtacciyar kasar isra'ila har hare sannan kuma za su ci gaba da kara wa kansu karfi da yarda allah ta hanyar bunƙasa makaman da suke da su domin ci gaba da fuskantar 'yan sahayoniya. a jiya asabar ne dai sojojin na yaman suka sanar da cewa sun kai hare-hare biyu da jiragen sama marasa matuƙi akan wasu muhimman manufofi na 'yan sahayoniya a yankin yafa da ke ƙarƙashin mamaya da aka fi sani da tal abib da kuma yankin askalan da ke kusa da yankin gaza to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran falasinawa 39 sun yi shahada a cikin sa'o'i 24 a cikin sa'o'i 24 suka gabata an samu shahidai 39 sanadiyar hare-haren wuce gona da iri da sojojin mamaya suka kai a sassa mabambata na zirin gaza a birnin hanunis ina uku sun yi shahada daga cikinsu da akwai ƙaramin yaro yayin da wasu da dama suka jikata majiyar kiwon lafiya ta inawa ta ambaci cewa wani masunci ya yi shahada saboda harin da 'yan sahiyoniya suka kai masa a gabar ruwan garin khan a wani labarin daga yankin na gaza sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suna ci gaba da rusa gidajen fararen hula a arewacin birnin rafa da ke kudancin zirin gaza tun da haramtacciyar kasar isra'ila ta sake komawa yaƙi gadan-gadan akan al'ummar falasɗinu a ranar 18 ga watan maris falasɗina wanda suka shahada a wannan tsakanin su ne 2,111 yayin da wasu 5,483 suka jikata ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza da ta fitar da wannan kidandigar ta kuma bayyana cewa tun daga bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 zuwa yanzu jumillar falasina da suka yi shahada sun kai 51,495 waɗanda kuma suka jikkata sun kai 117,524 a najeriya kungiyar boko haram ta kai harin wanda ya sanadiyar kashe mutane sha biyu a jihar borno 'yan kungiyar ta boko haram sun kashe masu sintiri fararen hula biyu da kuma wasu masu sana'ar wato sarar ice su goma a garin boko jide a karamar hukumar goza da ke jihar ta borno sarkin gwaza alhaji muhammad shehu timta ya tabbatar da kisan mutanen da aka fi kira da civilian jtf bayan da aka yi musu kwantan ɓauna a kan hanyar garin kirawa hakanan kuma ya ƙara da cewa mutanen sun shiga cikin daji ne domin saro itace a ranar asabar dinnan da ta gabata a yayin da masu ɗauke da makamai suka yi musu kwantan ɓauna suka kashe wasu daga cikinsu sannan kuma suka yi wa wasu biyu munanan raunuka sarkin ya ƙara da cewa mun yi jana'izar goma daga cikin mutanen sannan kuma muka ɗauki waɗanda suka jikata zuwa maiduguri domin samun magani wannan harin na boko haram ya afku ne bayan sa'o'i 48 da shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya aiki da ministan tsaro badaru abubakar da kuma babban jami'in tsaro na soja janar christopher musa domin su yi bitar halin tsaro da ake ciki a jihar ta borno ƙarshen labarin duniyar kenan yanzu kuma sai a gaya zama domin a ji shirashen da muke ɗauke da su da suka hada da sharhin bayan labaru shirin nan na ko kun san mu harshen farisanci kasoshin rayuwa na hajjar balaga da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa a yi sauraro lafiya sharhin zai dubi ne dangane da irin sabbin matakan da isra'ila take ɗauka wajen ci gaba da aiwatar da kisan kyashi a kan al'ummar yankin zirin gaza tun bayan da ta yi fatali da yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta a yakin da take kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza a cikin lokutan baya bayan nan da duniya ta shaida yadda isra'ila take amfani da ƙarfi wanda ya wuce dukkanin hankali na mai tunani wurin kaddamar da munanan hare-hare a kan yankin zirin gaza da kuma irin yadda take amfani da wasu hanyoyi da kuma yadda take yin amfani da wasu makamai waɗanda ba a saba ganin irinsu ba wajen kaddamar da irin waɗannan hare-hare musamman ma dai makamai waɗanda suke kona cikin ɗan adam don banda isra'ila ta yi fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yakin da ake a yankin zirin gaza ban da ta ƙi kammala aiwatar da yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ɗin da aka rataba hannu a kanta ta da hamas da kuma sauran ɓangare masu shiga tsakani na katar da masar inda yarjejeniyar ta ƙunshi matakai wanda kuma isra'ila ta yi fatali da ita ne tun daga mataki na farko isra'ilan ta yi amfani da wannan damar wajen sake dawo da hare-harenta kan al'ummar yankin zirin gaza da sunan yunkurin kubutar da yahudawan isra'ila da ake garkuwa da su a cikin yankin zirin gaza duk wata sha dai dukkanin abubuwan da suka shafi waɗanda ake garkuwa da su da kuma batun sakin fursunoni na palestinawa da isra'ila take tsare da su suna cikin yarjejeniyar da aka rattaba mu hannu wanda kuma dukkanin su ana aiwatar da su ne mataki bayan mataki kuma wannan shine abin da hamas ta tabbatar a cikin bayanan da ta yi bayan aiwatar da wannan yarjejeniya a matakin farko inda ta saki wadda dai isra'ila tun tashin farko ta yi yunkurin kawar da wannan yarjejeniya da fakewa da wasu dalilai dangane da yadda hamas din ta bayar da gawar ɗaya daga cikin waɗanda ake tsare da su a yankin zirin gaza wanda kuma Isra'ila ta ce ta bayyana ba gawar wanda aka buƙaci karɓa ba ne daga cikin waɗanda ake tsare da su duk wadda sha dai hamas ɗin ta tabbatar da cewa hakan ya faru ne sakamakon yadda isra'ila ta ragargaza wurin da ake tsare da yahudawan kuma yadda aka samu kure wajen miƙa gawar wannan wani dalili ne da isra'il take neman fakewa da shi domin aiwatar da mummunan kisan kiyashi da kuma tabbatar da duniya da cewa ita ba ta aiki da duk wani alkawali ko kuma wata yarjejeniya wadda ta rataba hannu a kanta da dama daga cikin masana dai sun yi imanin cewa tun daga farko isra'ila ba a shirye take ta aiwatar da yarjejeniyar da aka rataba hannu a kanta ba akwai dalilai da dama waɗanda suke ishara da hakan daga cikin ƙwararrun dalilai waɗanda suke nuna cewa isra'ila ba shirya take ta aiwatar da wani yarjejeniya ba shine yadda tun farko take amincewa a rattaba hannu akan yarjejeniyar har sai bayan da ta fuskanci matsin lamba mai tsanani daga gwamnatin amurka da hakan ke nuna cewa isra'ila ba ta amince da wannan yarjejeniya ba ne don kashin kanta a'a ta yi hakan ne kawai domin daɗaɗawa gwamnatin donald trump wasu daga cikin irin matakan da isra'ila ta rika ɗauka a daga bisani bayan karya wannan yarjejeniya shine kai munanan hare-hare a kan bangarori waɗanda suke gudanar da ayyuka na agaji da hakan ya hada har da bangarori na ƙasa da ƙasa da kuma na majalisar ɗinkin duniya da yanzu haka akwai rahotanni waɗanda suka fito daga bangarorin majalisar ɗinkin duniya da ke cewa tun bayan fara aiki da yarjejeniya da suka da buɗe wuta ɗin isra'ila ta kashe ma'aikata da dama wanda yawan su ya kai ma'aikata goma sha biyar da suke aiki a bangaren ayyuka na jin kai da kuma ayyuka na likitanci gami da sauran bangarori waɗanda suke ƙarƙashin kulawa ta majalisar ɗinkin duniya wanda kuma dukkanin wannan yana ɗaya daga cikin dalilai da suke ishara da yadda isra'ila ɗin take yin fitali da aiwatar da yarjejeniyar da ta rataba hannu a kanta majalisar ɗinkin duniya dai ta gargaɗi isra'ila a lokuta daban-daban to amma irin abin da isra'ila ta riga aiwatarwa ya tabbatarwa duniya da cewa ba a shirye take ta aiwatar da wasu ƙudurori na ƙasa da ƙasa ba kamar da kuma ba ta ɗauki majalisar ɗinkin duniya a matsayin wani bangare wanda yake da tasiri a ta ba balantana ma har ya tilasta mata bin dokoki da ka'idoji na ƙasa da ƙasa baya ga kuma isra'ilan ta yi amfani da wasu hanyoyi waɗanda ba a saba ganin su ba shine yin amfani da wasu katafiloli waɗanda suke toka kansu wajen kutsawa a cikin yankin zirin gazan tare da rusa gidaje da kuma nike ƙasa bayan ta rusa rukunin gidaje na falasɗinawa da suka riga suka yi gudun hijira suka ƙaurace wa mahallansu wannan yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen isra'ila na korar falasɗinawa daga yankin zirin gaza da kuma mayar da yankin zirin gazan ya zama ɗaya daga cikin yankunan ta waɗanda take iko da su wannan yana ɗaya daga cikin abin da donald trump ya wa benjamin netanyahu alkawali tun kafin a zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar amurka a wa'adi na biyu sannan kuma bayan rantsar da shi ya sake ta wannan buri nasa na fitar da dukkanin falasdinawa daga yankin zirin gaza tare da laba su a cikin ƙasashen masar da kuma jordan domin yin amfani da ƙasar yankin zirin gaza wajen gina gidajen caca da kuma wuraren raye-raye da dai sauran abubuwa na masha'a da ya bayyana cewa yankin zirin gaza zai kyau da gina manyan katafaren otal-otal domin kuwa yanki ne wanda za a samu riba a cikinsa. dukkanin waɗannan sana daga cikin abubuwa waɗanda benjamin netanyahu yake shirin aiwatarwa ta hanyar ɗaukar matakai na tsananta kai munanan hare-hare a kan al'ummar yankin zirin gaza musamman ma dai yankunan khan yunus da kuma nasirat wanda za a iya cewa a halin yanzu isra'ila ta riga ta gama kakkaɓe waɗannan yankuna baki ɗaya daga falastinawa sannan kuma ta shimfiɗa ikonta a kansu da dama daga cikin masu bin diddigin lamuran da sun yi imanin cewa dukkanin abin da isra'ila take aiwatarwa wani tsararren shiri ne wanda kuma amurka ita ce kan gaba wajen aiwatar da wannan shiri illa dai kawai isra'ila tana a matsayin wani makami da amurkan take amfani da shi ne wajen aiwatar da wannan shiri na mallake yankin zirin gaza kamar yadda trump ya ambata hakan da bakinsa kasashen yammacin turai musamman ma dai a kungiyar tarayyar turai sun nuna rashin amincewarsu da hakan amma ta hanyar yin allah wadai da kuma banganu na fatar baki amma babu wani aiki wanda suka aiwatar a aikace na taka wa isra'ila birki ko kuma hana ta aiwatar da wannan tsari kamar da kuma matakai da aka ɗauka na gurfanar da isra'ila a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wanda hakan zai zama wani makami na tsawatar da ita ƙasashen mambobi na ƙungiyar tarayyar turai aksarinsu ba su ɗauki wani mataki na a a gani ba na tabbatar da cewa an aiwatar da waɗannan hukunce-hukunce na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya akan isra'ila kuma ake ganin cewa tabbas yin sakaci da kuma nuna halin ko in kula na ɗaya daga cikin abin da yake ƙara ƙarfafa isra'ila wajen aiwatar da waɗannan ayyuka na kisan kiyashi kan al'ummar yankin zirin gaza baya ga kuma da dama daga cikin ƙasashen musulmi na larabawa wanda har inda yau take ba a ga wani aiki a aikace ga bangaren su ba yana ɗaya daga cikin manyan abubuwa waɗanda isra'ilan ta yi amfani da su wajen ƙara faɗaɗa ikonta da kuma yin amfani da ƙarfi maras misaltuwa akan fararen hula da mata wanda ta kashe dubbai daga cikinsu a yankin zirin gaza ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 27 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan afrilun shekara ta 1961 kasar saliu ta samu yancin kanta daga mulkin mallaka na turan burtaniya saliu dai ta kasance karkashin mulkin mallaka na turan portugal tun a cikin karni na goma sha biyar kuma ta zama ɗaya daga cikin tashoshin kwasar bayi bakaken fata zuwa nahiyar turai daga afirka yadda kuma mulkin mallaka na turan birtaniya a saliyo ya fara ne tun a ƙarshen ƙarni na 18 zuwa shekara ta 1961 shekara ta 1971 ƙasar ta koma a kan tsari na jamhuriya ƙasar saliyo tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 71 sannan kuma tana iyaka da tekun atlantika kamar da kuma take makwabtaka da ƙasashen gini da liberia masu saurare ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan afrilu na shekara ta 1972 kwamin kuruma tsohon shugaban kasar ghana kuma dan siyasa wanda ya samarwa kasar da 'yancin kai daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila rasu an haifi kwamin kuruma shekara ta 1909 ya kammala karatunsa na digirin digirgir a kasar amurka kuma ya kasance shine shugaban kungiyar ɗaliban jami'a bagaken fata a amurka da kanada a lokacin da yake karatu a lokacin da ya dawo ghana a shekara ta 1947 ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna ghana national people's party sai kuma a shekara ta 1951 jam'iyyar ta samu nasara a zaben majalisar dokokin kasar da haka kuma ya zama firaminista na kasar ghana tun kafin samun 'yancin kan kasar sai kuma bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1960 ya zama shugaban kasar ghana nkuruma ya ta gagarumin rawa wajen ci gaban kasar ghana da kuma nahiyar afirka kuma salon siyasar sa ba abu ne wanda yake burge turawa ba domin kowa yana da burin ganin cewa kasashen afirka sun haɗa kansu domin su zama masu ƙarfi da 'yancin siyasa ba tare da dogaro da kasashen turai ba bayan wata tafiya wadda ya zuwa kasar china a cikin watan fabrairun shekarar 1966 wasu sojojin kasar ghana sun yi masa juyin mulki daga wannan lokaci da kuma sai koma kasar gina da zama har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda ya rasu a rana irin ta yau yana da shekaru 63 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan afrilun shekara ta 1960 kasar togo wata take yammacin nahiyar afirka ta samu yancin kanta daga hannun turan faransa in mulkin mallaka kafin wannan lokacin da ya yi turan portugal ne suka fara mamayar kasar togo sannan kuma daga baya turawan jamus suka ma mai kasar a shekara ta 1858 sai kuma a lokacin yakin duniya na daya kasashen ingila da faransa sa kori sojin jamus daga kasar sannan kuma suka raba togo a tsakanin su shekara ta 1960 bangaren togo wanda yake karkashin ikon turawan faransa ya samu yancin kai kasar togo dai tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 56,000 sannan kuma tana kwaftuka da kasashen ghana benin da burkina faso babban birnin ƙasar shine lome masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da sa gabata a rana irin ta yau janar abdulkadir ya yi juyin mulki a kasar afghanistan inda bayan kashe shugaban kasar na wancan lokaci dawud khan ya kawo nura muhammad taraki jam'iyyar people's democratic party of afghanistan a kan karagar mulkin kasar ba daɗewa ba hafizullah amin ya yi juyin mulki amma rashin zaman lafiya ya ci gaba a kasar inda aka hamɓarar da amin tare da kashe shi a wani juyin mulki wanda babar kamal ya jagoranta shugaban wani bangare na jam'iyyar people's democratic party a lokacin kamal sojojin soviet sun mamaye afghanistan a shekara ta 1979 kamal wanda yake goyon bayan masu ra'ayin gurguzu wanda shi ma kansa yana da ra'ayin tarayyar soviet shine shugaban kasa kuma shine babban sakataren jam'iyyar people's democratic party an cire shi daga shugabancin jam'iyyar a wancan shekara sannan kuma aka mai gurbin sa da muhammad najibullah bayan janyewar sojin soviet daga afghanistan mujahidin na kasar afghanistan sun tsananta yaƙi wanda suke yi da gwamnatin najibullah har zuwa lokacin da gwamnatin ta faɗi sannan kuma ƙungiyoyi daban-daban suka karɓe iko da kasar afghanistan masu saurare kwakwasan cewa shekaru 973 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi majda ibn adam wanda aka fi sanin sa da sana'i algazwani babban malami na irfani ko marubucin bitukan waƙoƙi na addinin musulunci da ilimi a ƙasar afghanistan an haife shi ne a garin gazni ɗaya daga cikin garuruwa masu matuƙar mahimmanci na ƙasar afghanistan a lokacin ƙuruciyarsa ya ɗauki lokaci mai yawa yana rubuta waƙoƙi daban-daban sannan kuma bayan wani lokaci ya koma yana rubutun waƙoƙi akan yanayi na ɗabi'a da kuma irfani sana'i yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ta gagarin murawa wajen rubuta baitocin waƙoƙi waɗanda suka yi tasiri wajen sauya salon waƙoƙin farisanci da kuma samar da bambance-bambance da abubuwa waɗanda ba a san da su ba domin wayar da kan al'umma babban aikin da ya yi a wancan lokaci shine rubutun wani littafin waƙoƙi wanda ake kira da hadiqatul haqa'iq sannan kuma ya rubuta wani littafin wanda shi ma shahar da bisani da ake kira da shara'i'ul tara'iq baga kuma ya rubuta wasu littafan daban-daban a bisa salar rubutun waka na masnawi. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda yau za shiga cikin darasi na 130 idan ba a manta ba a makon da ya gabata an ji cewa dai muhammad tare da abokinsa suna shirin tafiya zuwa yankin shiraz da kuma yankin pars inda za su kai ziyara a wasu wurare da suke da wuraren shakatawa na tarihi a yau da muhammad tare da abokin nasa sun isa garin shiraz wanda ɗaya ne daga cikin muhimman garuruwa da ke cikin iran da ke da wurare na tarihi na dubban shekaru bayan sun isa cikin garin shiraz sun fara isa wani wuri da ake kira tahti jamshid wanda ɗaya ne daga cikin tsaffin wurare na tarihi domin ganewa idanunsu wannan wuri sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin a ji tattaunawar da ta gudana tsakaninsa da kuma mai yi masu jagora a tawagar su ta masu yawon buɗe ido kafin nan sai an fara da sauran kalmomi kamar haka. جمشید پدر تخت جمشید پارسه پدر پارسه نام سونه شهر گری باستانی نتاریهی بزرگ بابا قدیمی تددی قبلا kafin man dide budam ni na taba ganin ax hoto boshoku mai ƙayatarwa tar. mafi kayatarwa. Bana. gini 2500 دبوبیو سال شکرا پیش دیگه قبل کپین آن ساخته شده است انگیناشی کاخ پدر ملکی آن بوده است شی یا کسنچه پله متتکله ستون گشیکی آن باقی مانده است یاونزو همین طور است حقیقی پادشاهان سراکونه حخامنشی سراکونن خخامنشی منطقه ینکی قصر پدا پولیس ینکن پولیس نزدیکی گپن واژه کلمه یونانی تا مجموعه گونگو چگونه یا یا صد و بیست سال شکر ریده شرن آن طول کشیده یا کلو لوکچی آن داشته است شی نده مراسم تارکا رسمی a زندگی خصوصی بنت rayuwa خزانه شاهی الکوکان سراکونا دژ حفاظتی گانوا تخریب روشی سیصد و سی دری اکو دا تلاتن قبل از میلاد کپین هجرا میلادیه او حمله کرد شی که هری او به آتش کشید شی یا هیف حیف بنت که بنای زیبا گینی می کیاو من فکر می کنم نی این زتن محافظت می شود انا کیایه شی ما سعی می کنیم محافظت کنیم مو منا قوقرن mu kiyaye. UNESCO Hukumar UNESCO به عنوان a این میراث جهانی کاین هندونیا دنیا آن به ثبت رسانده است انا لسه پشید To madalla an dai ji kalmomi baki ɗaya da za a yi amfani da su a cikin shirin. Yanzu kuma sai mu je zuwa fadar takti Jamshid domin jin tattaunawa tsakanin Muhammad da kuma mai masu jagora a tawagar su ta yawon shakatawa. Ga tattaunawar a cikin harshen Farisanci. Inja takht Jamshid است. نام دیگر آن پارسه است. پارسه از شهرهای باستانی ایران است. اینجا بسیار بزرگ و قدیمی است. من قبلا عکسهایی از تخت جمشید را دیده بودم. اما اینجا بسیار باشکوهتر از آن عکس ها است. بله، این بنای باشکوه 2500 سال پیش ساخته شده است. آیا اینجا یک کاخ بزرگ بوده که فقط پله ها و ستونهایش باقی مانده است؟ همینطور است. در زمان پادشاهان هخامنشی این منطقه پایتخت ایران و این بنا قصر آنها بوده است پرسپولیس کجاست؟ آنجا هم در همین نزدیکی است؟ پرسپولیس نام دیگر پارسه یا تخت جمشید است پرسپولیس یک واژه یونانی است این مجموعه بزرگ چگونه ساخته شده است؟ ساخت این بنا 120 سال طول کشیده و این مجموعه چند کاخ داشته است. یک کاخ برای مراسم رسمی و تشریفات و چند کاخ برای زندگی خصوصی. البته خزانه شاهی و دژ حفاظتی هم داشته است. این بنا چگونه تخریب شد؟ در سال 330 قبل از میلاد اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد و تخت جمشید را به آتش کشید حیف از این بنای زیبا و باشکوه اما فکر می کنم الان از این بنا محافظت می شود بله یونسکو تخت جمشید را به عنوان میراث جهانی به ثبت رسانده است و ما سعی می کنیم از آن محافظت کنیم To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa sai kuma a gyara zama domin a saurare ta da tarjamarta a cikin harshen Hausa. تخت جمشید است نام دیگر آن پارسه است پارسه از شهرهای باستانی ایران است انان پادر تخت جمشید نه سونن ونن وری کما ندبان شینه پارسه پارسه na daga cikin wurare na tarihi اینجا بسیار بزرگ و قدیمی است. من قبلا عکس هایی از تخت جمشید را دیده بودم. اما اینجا بسیار با از آن عکس ها است. نم ورن در دن وری نی می گرما سوسی. نی کپن ون لوکچی نگا حتنا نا پادر تخت جمشید. اما انان ورن یا پیگ آیت روح پیده حتنند بله، این بنای با شکوح دو سال پیش ساخته شده است. ای، وننگینی میگ عیت روح شکرو دوبوبیو در ریبر سه هگه اکا گنشی. آیا اینجا یک کاخ بزرگ بوده؟ که فقط پله ها و ستون باقی مانده است شنن یا کسنچه وتا ببر پادچه da gishikanta da kuma کوی kawai suka همینطور است. در زمان پادشاهان هخامنشی این منطقه پایتخت ایران و این بنا قصر آنها بوده است. هکنی A zamanin sarakunan Hahamanshi, wannan yanki ya kasance babban birni na Iran kuma wannan gini na fada ya kasance tun a wancan lokaci. پرسپولیس کجاست؟ آنجا هم در همین نزدیکی است؟ اینا نه پرسپولیس چما ma yana کسا دا ونن وری نه؟ پرسپولیس نام دیگر پارسه یا تخت جمشید است پرسپولیس یک واژه یونانی است پرسپولیس سونانه نه نه نه پارسه کو پدر تخت جمشید پرسپولیس کلمچه تا گرکا این مجموعه بزرگ چگونه ساخته شده است؟ wannan babban gungun gidaje ta yaya aka gina ساخت این بنا 120 سال طول کشیده و این مجموعه چند کاخ داشته است. یک کاخ برای مراسم رسمی و تشریفات و چند کاخ برای زندگی خصوصی. البته خزانه شاهی و دژ حفاظتی هم داشته است. ginin wannan gini kimanin shekaru ɗari da ashirin ya ɗauka ana gina shi wannan gungun gine-gine da kake gani wasu fadoji ne ɗaya daga cikin fadojin ana yin amfani da ita domin tarika na hukuma wasu fadojin kuma domin keɓantattar rayuwa ko da yake اکوی الکوکینا na sarakuna a این بنا چگونه تخریب شد؟ تایا یا گینی یا در سال 330 قبل از میلاد اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد و تخت جمشید را به آتش کشید. kimanin دری اکو. da talatin kafin hijira meladiya. Iskandar Makdumi ya kawo hari a Iran ya kuma rushe fadar Takhte Jamshid ya kuma cinna mata wuta. حیف از این بنای زیبا و باشکوه اما فکر می کنم الان از این بنا محافظت می شود abin takaici ne ga wannan gini mai kyau mai ƙayatarwa amma ni ina zaton هر yanzu ana kyaye یونسکو تخت جمشید را به عنوان میراث جهانی به ثبت رسانده است و ما سعی می کنیم از آن محافظت کنیم. ای حکومت یونسکو تا سکه پادر تخت جمشید از کن دیا دگز کن مراره نتاریخی کما مومن اقوکری مکیه حکم. To madalla an saurari wannan tattaunawa ta tarjama a cikin harshen Hausa. Muhammad dai tare da taimakon mai yi masu jagora a cikin yawon shakatawa sun zagaya fadar Takhte Jamshid da ke garin Shiraz inda suka ga wasu daga cikin abubuwa na tarihi da aka ajiye a cikin wannan fadar da ba su gushe ba ana ɗaukar su a matsayin wurare da kuma abubuwa na tarihi na duniya. wanda har ƙasa ta naɗe ba za a taɓa mantawa da su a cikin muhimman abubuwa na tarihi ba da wani ne kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya mu a shirin na gaba za a ji mu dauke da wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryansu musamman malama kudusiyan da kuma malama julai ta ashirin afefe ne abdullahi salo kuma da alheri a tarbiyyar shirin mu na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo ku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan rastan na Atila Shahid Murtada Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga fatima salamun alaiha diyar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sannan jikan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam na farko da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun yi maganar yadda khalifa uthman ya wanye da amar ɗan yasir allah ya da shi mun ji yadda amar da shi da iyayensa sun karbi addinin musulunci a makka da kuma yadda suka yi shahada a hannun abu jahal sannan yadda ammar ya kubuta daga sharrinsu bayan ya faɗi abinda da suke so ba da sonsa ba amma alkur'an mai girma ya sauka ya tabbatar da imaninsa sannan mun ci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake himatuwa da al'amarin Ammar dan Yasir ba don iyayensa su ne shaidai na farko a Makka ba ko a cikin musulunci ba sai dai don cewa shi Ammar yana da ikhlasi yana da imani mai tsarki da kuma tsoron Allah don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana girmama Ammar dan Yasir saboda tsoron Allah da kusancinsa da shi saboda a hadisan da aka karɓo daga gare shi sallallahu alaihi wa sallam dangane da ammar suna magana ne a kansa kamar inda yake cewa Allah ta'ala ka yi fushi da wanda ya fushi da ammar sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu alkawali a shiga aljanna tun suna makka inda yake cewa ya ku 'yan gidan yasir ku yi haƙuri lalle makomarku aljanna ce sannan mun ji yadda ammar ya narke cikin son aliyu da abi talib alaihissalam bayan wafatin manzan allah sallallahu alaihi wa alaihissalam da kuma yadda khalifa usman ya sa aka da kishi har ya suma har sau biyu a cikin shirinmu na yau za mu yi magana kan yadda aka yi wa imam alhassan alaihissalam ƙarya dangane da wai yana son khalifa usman kuma yana baƙin ciki da kisansa wanda taha hussein ya kawo a cikin littafin littafinsa fitnatul kubra wasu malaman tarihi sun ruwaito hadisan ƙarya sun jingina wa imam hassan salam da aliyu da abu talib salam dangane da khalifa usman sun riya cewa imam alhassan salam yana daga cikin masoya khalifa usman kuma yana son shi har cikin zuciyarsa a cikin rayuwarsa da kuma bayan kashe shi dr taha hussein yana daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayin inda yake faɗa cikin littafin fitnatul kubra yana cewa hassan salam bai gushe ba yana son uthman ya kasance masoyin uthman ne da gaske sai dai bai zare takobi don neman fansar jininsa ba don baya ganin hakan haƙƙinsa ne wasu lokutan yakan wuce gona da iri saboda son usman har sai da ya faɗa wa babansa imam ali salam abinda bai dace ba kamar yadda masu ruwayan hadisin su ruwaito daga imam ali salam yana wucewa sai ya ga ɗansa imam hassan yana alwala sai ya ce masa ka kyautata alwala sai ya ba shi wannan ansar mai ɗaci inda wai ya ce masa hakika kun kashe wani mutum a jiya wanda yake kyautata alwala sannan ali salam bai kara wani abu ba sai wa'annan kalmomi inda ya ce masa hakika allah ya yawaita sonka ga usmanu sai dai idan muka dubi wannan ruwayar wanda taha hussein ya kawo shi don ƙarfafa ra'ayinsa haka ma balaziri ya ruwaito shi daga mada'in a cikin littafinsa al'ansabul ashraf jus'i na biyar shafi na 81 shi wannan mada'inin wanda aka ruwaito hadisin daga wajensa an san shi da ƙin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato nasibi sannan an san shi da ƙirƙiro hadisai na yabo da goyon baya ga banu umayya makiya iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana jinginawa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wa'annan hadisan har ila yau manufarsa da kirkiro wannan hadisin ita ce tsarkake bani umayya musamman halifa usman ta jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mai tsarki wato imam hassan alaihi salam don ya nuna cewa ai salihan bayi kamar jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana son Uthman banda raunin sanadin wannan hadisin ga wasu ƙarin abin lura a cikinsa da farko idan har da gaskiya ne imam alaihi salam yana son ya yi wa ɗansa gyara a alwalarsa to me yasa imam hassan alaihi salam zai faɗa masa wa'annan kalmomi masu ɗaci sannan a lokacin da aka kashe halifa Uthman imam hassan salam yana ɗan shekaru kimani 32 a duniya bai iya alwala ba imam hassan salam ya tashi a gaban kakansa manzon allah sallallahu alaihi sallam har sai da yana ɗan shekara bakwai a duniya kakansa manzon allah sallallahu alaihi sallam ya ƙaura daga wannan duniyar amma bai koya wa jikansa na farko alwala ba sai yana ɗan shekara fiye da talatin ne babansa zai koya masa alwala kowa ya san wannan ba gaskiya ba ne sannan ina hadisin nan da aka bayyana cewa imam alhassan da alhussein alaihi salam suka ga wani dattijo bai iya alwala ba sai tun da su yara ne a lokacin sai suka yi dabara ta kyautata masa alwala inda ɗaya daga cikinsu ya yi alwala irin na dattijon sannan ɗayan kuma ya yi alwala mai kyau sai dattijan ya gano cewa da shi ake nufi sai ya gyara alwalarsa wannan ya nuna cewa imam alhassan da alhussein salam suna koya wa mutane alwala tun kakansu manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana da ransa a duniya ba wai bayan wafatinsa da shekaru kimanin 25 ba na biyu kuma sun ce imam alhassan salam yana daga cikin masu kare khalifa usman a lokacin da 'yan tawaye suka yi wa gidansa kofar rago kuma yana haka tare da umarnin babansa imam ali salam ne ta yaya a wannan hadisin imam alhassan salam zai zargi mahaifinsa da kashe khalifa usman alhali mun san cewa imam alhassan salam yana tare da mahaifinsa a yakin jamal da kuma yakin siffin a lokacin da imam ali ya yaƙi wanda suke tuhumarsa da kashe halifa usman sun ce suna yaƙarsa ne don ɗaukar fansar jini halifa usman imam alhassan alaihissalam da alhussein alaihissalam duk suna tare da mahaifinsu a wa'annan yaƙe-yaƙe suna goyon bayan babansu kuma ba sa tuhumarsa da kashe halifa usman wannan ya tabbatar mana da cewa madaini ya ƙirƙiro wannan hadisin ne tare da manufar da muka bayyana sai kuma na uku ayyukan Uthman ne suka kashe shi ya ɗora wa al'ummar musulmi a ƙasar masar da kuma birnin kufa danginsa suka yi ta kashe su da kuma zaluntarsu wasunsu sun kawo kokonsu a madina a gaban sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam manya-manya da suka rage don a yaye masu ƙorafe-ƙorafensu a lokacin da halifa ya ansa kira mutane masar ya soya musu dan uwansa da ke gwamna a ƙasar masar da wani wanda suke so amma daga baya sai ya warware a nan ne sai mutanen masar suka ce ko ya sauka a matsayin halifa ko kuma dai su kashe shi da ya ki sauka kuma suka kashe shi imam ali salam bai da hannu ko kaɗan wajen kisan halifa usman ta yaya ɗansa imam alhassan salam kamar yadda ya zo a cikin hadisin mada'in zai tuhumi mahaifinsa da kisan halifa usman bayan ya tabbatar da cewa ba haka ba ne amma abin da ya faru kafin kisan halifa na uku shine cewa halifa usman ya aikata abubuwa da dama wa'anda ba su dace ba har sai da ya kai ga ba wani da ya rage wanda zai kare shi daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a Madina hatta Talha da Zubair da Abdulrahman bin Auf wanda ya ɗora shi kan kujerar halifanci waɗanda kuma ya yi masu ni'imomi masu yawa sun dawo daga rakiyarsa sun dawo suna sukarsa duk sun dawo suna fushi da shi ta yaya wa'annan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da salihan bayi daga cikinsu wa'anda muka ambata a baya kamar Abu Zar Ammar Abdullahi dan Mas'ud da Ali da Abi Talib da sauransu duk suna aibata shi amma sai Imam Hassan alaihi salam ya zama yana son sa ba zai yiwu ba. don haka tare da wannan zamu iya cewa ba kuma wata kima ga wannan hadisin a sanadinsa da mataninsa abin mamaki shine ta yaya taha hussein bai yi bincike mai zurfi a cikin wannan hadisin ba har ya zo da shi a matsayin hujja na kafa ra'ayinsa don haka a lokacin da ayyukan Usman suka zama abin tattaunawa a ko'ina a madina da sauran manya-manyan garuruwan musulmi sai zaɓaɓɓu cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka taru suka yi shawara suka kuma yanke shawara kan cewa dole ne su sauya shugabancin musulmi don haka suka aika wasiƙa zuwa manya-manyan ƙasashen musulmi suna neman taimakon sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka rage don ganin bayan halifancin halifa Usman ga nassin abin ya zo cikin ɗaya daga cikin wasiƙun da suka rubuta wannan wasiƙar zuwa ga mutane masar ne tana cewa daga muhajirun na farko da sauran shura zuwa ga wa'anda suke ƙasar masar daga sahabbai da kuma masu binsu wato tabi'ai muna buƙatar ku zo wajenmu ku kawo ɗauki ga halifancin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ma'abotanta su kwace ta to lallai littafin allah an sauya shi wato ba a aiki da shi kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa an sauya ta kuma hukunce-hukuncen halifofi biyu wato abubakar da umar an sauya su muna haɗa ku da allah kan cewa duk wanda ya karanta wannan takardan daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa da suka saura da mabiyansu da kyautatawa face ya taho mana don ya karɓo mana haƙƙinmu kuma mu ba shi haƙƙinsa to ku zo mana idan har kun yi imani da Allah da ranar lahira ku zo ku da gaskiya bisa tafarki ne. wanda manzonku sallallahu alaihi wa sallam ya barku a kanta kuma wacce halifofi suka barku a kanta an rinjaye mu akan haƙƙinmu an mamaye dukiyarmu kuma an shiga tsakaninmu da al'amarinmu kuma halifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kasance halifancin annabi kuma mai rahama amma a yau ta zama mulki na zalunci wato wanda ya sami rinjaye ya ci wannan kaɗan kenan daga wasiƙa da sahabbai muhajirun suka rubutawa sauran sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wasu wurare a cikin daular musulunci a lokacin kuma ibn Qutayba ya kawo wannan wasiƙar a cikin littafinsa al-imama wa siyasa shafi na 35 sannan wannan wasiƙar ta ambaci abubuwa da dama wanda suka fadawa daular musulunci da musulmi saboda mulkin halifa usman to masu sauraro saboda ƙuraren lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shida na sharhin Hajjul Balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Yakubu azuzaki ya fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu. a cikin shirin da ya gabata malam ya fara bayani ne kan imamanci wato jagorancin limamai daga iyalan gidan manzo waɗanda suke a matsayin masu ci gaba da isar da shi saƙon da manzo ya zo da shi daga allah maɗaukakin sarki wanda kuma biyayya gare su shine haƙiƙanin biyayya ga manzo kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi ya yi wasici da hakan yanzu ga malam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا To a cikin ci gaba da darasin kan batun imama wancan karin mun yi shimfiɗa kan imamatul ama yanzu akan shi ne za mu ɗora. a cikin zancen amirul na hudu ba ta 284 yana cewa alawa inna li kulli ma'amumin imaman ya bi wa yastadi'u bi nur ilmi wato ku saurara dukkan mamu haka mukan ce da hausa yana da liman wanda yake koyi da shi wannan kamar misali a sallah kenan a sallah akwai liman akwai mai bin liman sai liman ya yi ruku'u mai bin liman ke sai liman ya sujada mai bin liman ke sujada wa haka ba to wannan kuma shine aka ɗauko shi aka aro aka ce kowane mamu yana da liman wanda yake koyi da shi sai ce wa stadi binuri yake kuma haskakuwa binuri ilmihi yana haskakuwa da hasken ilminsa wannan ya nuna ba kamar limamin sallah kawai bai ke nufi yana nufin wani wanda yake jagora wanda yake koyi da shi yake daukan ilmi ta wajensa wato duk wanda ka gan shi yana koyi to yana koyi da wani ne wanda shi kuma da shi ne yake ta wajensa yake samun haske to kuma yana cewa ainihin allahumma bala la takharul ardu min qa'imin lillahi bi hujja imma zahiran مشهوره او خائفه مغموره لألا تبطل حجج الله وبيناته وصورة يكي تشوا حد اللهم bala tabbas كم yana gaya ma Kumail bin Ziyad daga cikin sabansa ƙasa ba ta wofinta daga tsayayye na Allah da hujjansa tsaye da hujjan Allah kenan shine qaimun lillahi bi hujja tsayayye da hujjan Allah ko dai zama zahiri mashhuri an zan shi kenan a ce wane ne ko kuma ha'ifan magmura wato ainihin ɓoyayye ainihin wanda ba a san takamaimai ba a ce ga wuri kaza yake ba amma akwai shi yana shirya da mutane ta bayan shamaki kenan amma dai sharar ne kamar ba a imma wanda aka san su ko kuma ainihin imam wanda yake boye kamar zamanin da muke yanzu wannan kuma ya ce Allah tabdulu hujjajullahi wa bayyana to domin kada hujjojin Allah su ɓaci kuma da bayyanonin Allah su masu ɓaci wa kamza wa aina ula'ika to ya ce ke cewa ya zai yi wuni kuma me ya samu wa'annan mutane wato su wane ne wa'annan a imma ɗin kenan wanda za su tsaya da hujjojin Allah ta'ala a wa'insu lokuta sai ce ula'ika wallahi al'aƙallu na adada wa'annan wallahi kaɗan ne a yawa wal azamu na inda lahi ƙadara masu girman alƙadari a wajen Allah ya fadullahu bihim hujjajahu wa bayyanati Allah yana ke hujjoji yana ke hujjojinsa da bayanoninsa tare da su hatta yudi uhum nuzara'ahum haya har su miƙa su ga ire-irensu wa ya zara'uha fi ba hihim? kuma su su shuka wannan shirya ɗin kenan a ainihin zukatan mabiyansu haka nan wato kenan ba zai yiwu ya zama kenan a ce ainihin ƙasa ta wofinta da wani hujja ba kuma yana cewa fa ya ajaba wa ma lila a ajabu min haɗe hadhihi al-farqi ala ikhtilafi wajhiha fi dinha yace abin mamaki kuma me nisa ba zan mamaki ba a ainihin kuskuren wannan yanki na mutane tare da sassaɓan hujjojinta wato yana koma ga ainihin ita al'umma kenan addininta la yaqtasuna na nabiyin ba sa koyi da tafarkin annabi wa na bi amali wasi ba sa koyi da aikin wasi ka anna kullum mar'in minhum imamu nafsi kai ka ce kowa limamin kansa ne da za a samu mutane zube kenan kamar yadda waɗansu suka ɗauka haka nan al'amarin yake babu wanda zai tattara mutane ya ɗora su a tafarkin annabi zai zama wato kenan kowa ya zama tamkar eh, shugaban kansa kenan. Har yanzu Malam na cikin bayani kan imamanci, wato jagoranci bisa tafarkin manzo bisa umarnin Allah. Imam Amir Mulin salam ya yi nuni da cewa abin da imamai daga iyalan gidan manzo suke jagoranci da shi shine hakikanin saƙon na manzon Allah ba tare da wata tawaya ba domin babu wani abu sabo da suka ƙara ko kuma suka rage daga cikin saƙon manzon Allah bugu da ƙari kan hakan biyayya gare su bin umarnin manzo ne kai tsaye domin kuwa shine ya yi umarni da a yi biyayya gare su matuƙar dai ana son bin sahihin tafarki. To ainihin shi imam menene aikinsa yana ciro zantukan annabi ne ya miƙa ga al'umma ba wai shi imam shi ma annabi ne ba ba wahayi ake masa ba yana ba kuma ya zo da sabon saƙo ba ne ba kuma ainihin yana ijtihadi ne na ƙashin kansa ba a saƙon nan da manzon nan sallallahu alaihi wa ya zo da shi shine imam yake isarwa a kowane zamani ba wani sabon sako yake kawa ba ba kuma canza sakon yake ba ba kuma ijtihadi yake na kashin kansa ba ballantana a ce wata rana kuskure ko wata rana ya daidai a zantukan annabi ne kamar yadda annabi ya isar da su misali a nan um, a wa'insu wurare amir nuna yana cewa kamar akwai wani karatu da ma a yau yau din nan cikin hudu ba ta ko tara ko ɗari kuma 100 a wani nusa yace fa wallazi falaq alhabba wa bara annasma nasma innal ladhi unabbi'ukum bihi anin nabiyil ummi sallallahu alaihi wa ma kadhabal muballigu wala jahila sami ni na rantse da wanda ya tsaga kwaya ya fidda da kenan kuma na rantse da wanda ya fari rai wato ya hada cire kenan abinda nake gaya muku shi daga wajen annabi ne ummi sallallahu alaihi wa eh, na zo muku shi ma kadhaba al muballigu wanda ya isar mai isar da sakon bai karya ba wato annabi kenan wala jahil sami wanda ya ji kuma bai bai jahilci abin da ya ji ba wato shi amirul mu'minin ke wato da rantsuwa amirul mu'minin cewa yana cewa abin da nake gaya muku nake gaya muku to abin da na ji ne daga wajen annabi annabi bai karya ba ni kuma ban jahilci mai faɗa ba wato kenan kamar yadda amir kan yawan faɗa ya ce ma ku zubtu wala ka zabtu ba a yi man ƙarya ba wato wanda ya gama ba ƙarya gaya mun ba shi ne annabi kenan ni kun ban yi ƙarya ba wato ina isar muku ne da abinda na ji daga wajen annabi har wala wato hudu ba ta da bakwai yana cewa wallahi ma asma ukumur rasulu shay'an illa wa ha ana musmi ukumuhu wato wallahi manzan manzan Allah sallallahu alaihi wa bai jiyar da su su wanda suka wuce wani abu face a yau ni ma ina je ku da da kushi ko da kamar wani ruwan ya zo da kum kum ne wato manzo Allah bai jiyar muku da wani abu face ni ma irin shi nake jiyar muku da shi wato abinda annabi ya faɗa shi nake isarwa ba wata magana ce sabuwa ba to har wala kuma a hudu ba ta mai tanda uku yana cewa wallahi ma kanat li fil khilafati ragba wala fil wilayati irba walakin na kuma da autun muni ilaiha wa halaltumuni alaiha ya wato wato wannan wannan mana iya cewa magana magana ce da yi ma dalha da zubair yana zargin su kan abinda suka bari na kasantuwa tare da shi ya ce ba ina da kwaɗayin halifci ba ne halibci a nan muna iya ci mashi eh, imama wadda yake ama sabanin hasa wadda yake ainihin da sanu za mu gani wanda yake lazim ne shi amirul mu'minin shi ne halifan annabi sallallahu alaihi wa alihi bayan rasuwan manzo to amma shugabanci irin wanda su suka dauka na kowa da kowa ya zama yana gudanar da al'amarin al'umma to shine ne ce musu to ba yana wannan bane ba ni da kwaɗayin hilafancin wala fil wilayati irba duk ma'ana ɗaya ne a walakin nakum da autumuni ilaiha ko ka kira ne zuwa gare ta wa muni a ka ɗora min ita falamma afadat ilayya nazartu ila kitabillahi wa ma wada alana yayin da abin ya zo gare ni na duba da ya zuwa littafin Allah da abin da ya sanya mana wa amara na bil hukmi bihi ya umurce mu da mai hukumci sai fatta ba'atu sai na bi shi wato na abin da na duba littafin Allah na ga abin da Allah ya sanya na yana hukuncin sai bi wa mastannan nabiyyu sallallahu alaihi wa fakta da da kuma abin da annabi sallallahu alaihi wa ya sunnanta sai shi kuma nayi nayi koyi da shi to wannan kaga a takaice amiru mu'minin ya nuna cewa khilafa ama ba wani abu ne illa aiki da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa to kuma a wani wuri yana cewa wannan fudu ba ta da 164 yana cewa wa'alamu annakum inittaba'tum da'iya lakum salaka bikum min hajar rasul wa kufitum ma'unatal isti'afi wa nabadhtum ana matsikar alfadiha anil anaki wato ku sani in kun bi mai kira gare ku wato yana nufin kan kansa kenan idan ku ishi ne nake kiran naku wato kamar mai Umar yake cewa kenan ma sai faɗe shi da siga kamar yin wani ga'ibi in kun bi mai kira zai biyar da ku manhajan Annabi sallallahu alaihi wannan kenan insha Allah alazim sai a darasi na gaba za mu dora sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to jama'a masu saurare da wannan sharhi a kan kalaman amil mu'minin alaihi salam daga sheikh ibrahim yakubu zazzaki jagoran harkar musulunci a najeriya ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau godiya ta musamman ga sheikh ibrahim zazzaki a madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin ni awal kunya da na shirya nake yi muku fatan alheri والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نور الإمامة من صفاء محمد نور الإمامة من صفاء محمد صدت معاني بأكرم مولدي صدت معاني بأكرم مولدي نور الإمامة يا الله نور الإمامة يا الله نور الإمامة يا الله نور الإمامة يا الله كده إيرانيا واه jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniyawa domin nishaɗantarwa to a yau ma kamar kullum a ɗauke sabuwar waƙa ce wanda mawaƙi na ƙasar iran mai suna nasir abdullahi ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari shirin daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran da yake an ce waƙa a bakin mai ta fi daɗi to ga ugan naku dauke da wakar da yake tafi da ita شد من اگه پریشونم تا بعد من به یادش عشق ترانه میخونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از نگاه پاک جدا نمیمونم دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه غم تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره تب تشنگی میمونه رو لبها ما همه دستم جوونه دلامون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدم دروغه کابه و رویان دل اگه خونه غم شد من اگه پریشونم تا عبد من به یاد عشق ترانه میمونم من پر حس نیازم تا نجیب و بی تو دیگه از اون نگاه پاکت جدا نمیمونم با بی همتا دیگه از اون نگاه پاک جدا نمیمونم دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه ی غمه تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره لب تشنگی میمونه رو لبا ما همه دستامون جوونه دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدن دروغ خواب و رویا دل اگه خونه غم شد من اگه پریشونم تا ابد من به یاد عشق ترانه میمونم من پر حس نیازم نجیب و بی همراه دیگه از اون نگاه تو جدا نمیمونم Qari Nasir Abdullahi ne a cikin waƙarsa da ya gabatar mana da fatan kun nishaɗantu kuma ta ƙayatar da ku kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar kuma za a iya ci gaba da biyar ne mu da muke watsa muku a shafin na yanar gizo wato www.housetv2.ng. mucho بغل جوونه ای دو آورد از سو کوچه تو خونه حیات یه غربی بخشه یه گلدون خونه ما همیشه منتظر یه مهمون بهار بهار یه مهمون قدیمی یه آشنای ساده و سمیمی یه آشنا که مثل قصه ها بود خواب و خیال همه بچه ها بود یادش بخیر بچگی ها چه خوب بود حف که هنوز صبح نشده قلوب بود آخ که چه زود قلک ایدیامون وقتی شکست باها شکست نامون بهار اومد برفان و نقطه چین کرد خنده به دل مردگی زمین کرد چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت با شدن پنجره ها رو دوست داشت بهار اومد پنجره ها رو وا کرد منو با حسی دیگه آشنا که حرف حرف حرفای من کتاب شد حیف که همش سؤال بی جواب شد دروغ نگم هنوز دلم جوون بود که صبح تا شب دنبال آب و نون بود دروغ نگم هنوز دلم جوون بود یه صبح تا شب دنبال آب و نون بهار بهار صدا همون صدا بود صدای شاخه ها ریشه ها بود بهار بهار چه اسم آشنایی صدات میاد اما خودت کجایی با بکنی پنجره ها رو یا نه تازه کنیم خاطره ها رو یا چه یا چه خوب بود حیف که هنوز صبح نشده غروب بود چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت با شدن پنجره ها رو دوست داشت چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت با شدن پنجره ها رو دوست داشت